Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu. Barkanku da dawowa cikin shirin na namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na uku. Muna cikin littafin nan ne mai suna sanadin hoto wanda Hassana ɗan Larabawa ta rubuta shi wanda ni anti Mimi nake karanto ma mai sauraro. Sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun abin da muka ɗaura akan lokaci da sallamarsa ya shiga gida kamar koyaushe. Mami zaune kan kujera tana duba littafin Hisnul Muslim ta dago ta amsa masa sallamarsa ya samu guri gefenta ya zauna yana faɗin mami na barka da yamma cikin kulawa ta dube shi ta ce yawa my boy ka dawo kenan ya karba ya kabaro mini my daughter sana Tana lafiya mami ta ce in gaida ki ma ina amsa my boy ya dan yi shiru ya sunkui da kai ta dube shi da kulawa my boy lafiyar ka kuwa ya sauke ajiyar zuciya sannan ya nisa yana faɗin mami kina min addu'a Allah ya mallaka min sana kuwa mami na momina wallahi ina son safa da yawa wani lokaci sai na dinga ji kamar ba zan same ta ba duk da kaunar da ke tsakanina da ita ya ya faɗa tare da kwantar da kansa kafaɗar mami mamin nasa hawaye na ziraro masa Cikin mami ya yi mugun sanyi ta shafa sumar kansa mai tsananin taushi da walwalin ta numfasa ta ce haba my boy ka kwantar da hankalinka sha Allah safa ta ka ce har abada ka koyi dauriya akan safa mana ina mamakin kullum in zai a yi zancen safa da kai sai ka yi hawaye so kake ka zama ragon maza ne ta faɗa tana share masa hawayen fuskarsa cikin marere cewa ya ce wallahi mamina ba na sanin san da hawayen ke zubowa tsananin ƙaunarta ne ya sa hakan mami zuba masa kwashi ta yi tana faɗin ka koyi rashin kunya my boy ba ka iya ɓoye son safa a gaban kowa Allah ya shirye ka da dai yana faɗin amin amin mami na mai safa ɗin ce ta yi ta ko ina ba wanda ya Santa, fiye da ni ni na san kwaliti ɗinta ya faɗa yana shafa kansa zuwa ƙeyarsa kallon mamaki mami ta bi shi da shi ta ce my boy kenan allah ya cika muku burinku zan fi kowa farin ciki ya ce amin mamina sun daɗe suna hira har gabatowar sallar magariba sannan ya miƙe yana cewa au mami na saƙon gidan anti ki bani in yi sallah sai na wuce my boy sai yanzu katuna kenan zancen safa ya ɗauke maka hankali oke ta faɗa tana murmushi ta ci gaba da ka bar shi ma kawai mun yi waya ba sai ka je ba ya yi dariyarsa mai kyau kyawunsa ya ƙara bayyana ya ce sorry mami na ba komai Boy je kai sallar kuma in kai kammala ka zo ka ci abinci ya bata fuska ni dai mami a ƙoshe nake ba zan ci ba tarare shi ka kiyaye ni boy wai kai me yasa baka son cin abinci ne baka san san illar yunwa ba ko yace to mami zan ci amma ka dan kinji naji maza je ka dawo ɗurai zan maka Dura kuma mami ya faɗa yana dariya tare da ficewa ta ce eh ɗin tana bin da kallon ƙauna na tsakanin mahaifiya da ɗanta. Da dare bayan abban mu ya dawo kowa ya hallara a gun cin abinci ni kaɗai ce babu abba ya dubi maman mu ya ce ina uwata take ne kan mama ta bashi amsa na fito ina faɗin gani abba na da abin Abin daɗi na tsaya kawo maka ya yi murmushi aikuwa na gode uwata ta kaina. Na zo kusa da shi na ajiye kwanon hannuna wanda yake cike da farfesun kaji sai kamshi ke tashi na ce abba bari in zuba maka ka ci. Ya ce to mama na na zuba masa sannan na zuba ma mamanmu na zuba wa anta Hamida da Samir da Ikram sai autan mu Salim kowa ya ja gabansa maka addu'a maka fara cin abincinmu har muka kammala ba wanda ke magana saboda koyarwa annabi Musa sallallahu alaihi wasallama bayan mun gama baba zai baba Baba Zainabu ta zo ta kwashe kayan na taya ta muka kai kicin muka wanke sannan na dawo gun su abbanmu mu muka ɗan taɓa hira ya tambaye mu game da karatun mu muka bashi amsa sai ya ce kowa ya je ya kwanta saboda akwai skul gobe muka amsa muka yi ɗakin mu na kwana kowa ya shirin bacci muka yi addu'a muka kwanta amma ido na ya ce bai san wannan ba kawai sai na faɗa tunanin yaya abbas ɗina asuba ta gari safaɗin ya Abbas. To masu sauraron mu a nan zamu dakata sai gobe zamu ci gaba da ka inda muka tsaya. Sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci.